أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau 27 ga watan rabiul akhir hijira 1440 wanda ya zo daidai da hudu ga watan daya miladiya 2019 cikin karatunmu da wannan littafi mai albarka a tobatul iraqiyya fil a'malil qalbiyya na shekul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 36 karatun da ya gabata Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana mana magana dangane da abubuwan da suke motsa soyayyar Allah madaukakin sarki a cikin zuciya ya gangaro ya mana bayanin cewa magabata na kwarai suna motsa soyayyar su ne ga Allah madaukakin sarki ta hanyar al-irfanul imani was sama'ul furqani ta hanyar ilimi na sanin Allah maɗaukakin sarki da kuma sauraro irin na alkur'ani da ayoyin Allah maɗaukakin sarki. Ice wannan shi ne asali abin da magabata suke yi, amma da lokaci ya yi tsawo sai aka samu daga cikin ƙungiyoyi na bid'a da mu'tazila da waɗanda suke inkarin mahabba ɗin ma da wasu daga cikin sufaye sai zamana suna motsa mahabba ɗinsu ta hanyar sama a shaitani ta hanyar sama'u shaitani ma'ana ji wake-wake da wasu sautoci da wasu muryoyi wanda da shi suke motsa soyayyarsu ga Allah maɗaukakin sarki a ƙadiyar sama wani abu ne a cikin sufanci kamar yadda ran muka muka muka faɗa a karatun da ya gabata manzila ce daga cikin manazil na sufaye kuma wani abu ne da su bai suka bashi muhimmanci shi yasa zaka tara an yi rubuce rubuce da yawa a kai? malamai sun yi bayani masu yawa ibn qayyim a cikin madarijus salikin yayi dogayen bayanai akan as-sama ibn taymiya a cikin al-istiqama littafin da yake kamar sharhi da karin bayani kan maganganun al-kushairi cikin risalarsa ta ar-risalatu kushairiyya ibn taymiya ya dogon bayani akan as-sama da wurare da dama cikin majmu'ul fatawa haka yana da kyau mu ƙara buɗe bayani akan shi shi lafazin as-sama'u kamar yadda duk wanda yake jin larabci ya sani yana nuna ji saurare Allah madaukakin sarki yayi umarni da saurare da ji misali faɗin Allah wattaqullaha wasma'u ku ji tsoron Allah kuma ku saurara ku ji wani gurin Allah ya ce wasma'u wa ati'u ku ji kuma ku yi biyayya Allah ya ce walau annahum qalu sami'ina wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum da sun ce mun ji mun yi biyayya da wannan ya zama musu alkhairi Kunga Allah ya ce walau annahum qalu sami'ina. sannan fa ibad Allah yana ce fa ibad allazina yastami'una alqawla wa fayattabi'una sune masu sauraron magana kuma su bi wadda take da kyau Allah ya ce wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Allah ce an karanta alqur'ani fastami'u lahu wani gurin Allah ce wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min duk waɗannan ayoyi suna nuna a sama suna nuna saurari cewa abu ne da Allah ya umarni da shi kuma ana son ya zama mutum musulmi yana da shi a Allah ma ya nuna cewa ji mutum ya saurara abin da Allah yake umarni da shi kuma ya dace Allah ya karɓi wannan jin kuma Allah ya jiyar da shi alkhairi ne Allah ya ce walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum da Allah ya san alkhairi a tare da su ma'ana da akwai alkhairi a tare da su da Allah ya jiyar da su kun gano na kenan ma ka zama kana saurare kana ji din wani abu ne na alkhairi musamman ya zama kana kana karba da haka shi as-sama saurare na alqur'ani sauraro na ayar Allah wani abu ne da yake shiryar da mutum zuwa ga imani ya kuma tabbatar da mutum akan abin da yake na gaskiya jisa Allah ma ya zargi waɗanda ba sa ji waɗanda in karanta alkur'ani ba sa ji abalam yasiru fil ard wa takuna lahum qulubun yaqiluna biha Allah ya ce au azanun yasma'una biha ce ba za su yi tafiya a bayan kasa bai zama suna da zukata da suke hankalta da su ko kuma kulluwa da suke ji da su da haka wannan shine al-aslu sama abinda nake so ku fahimta anan asalin as-sama wal qur'ani ya zo da shi sai dai na me me zaka ji to anan ne inda aka samu bambanci da wanda su sufaye suke yi shi ibn al-qayyim eh, yana cewa a kushe as-sama'u ko yaban shi yana da alaka ne da me za a ji da kuma wani irin as-sama akai shi abinda za a je ce ya kasu gida uku ko dai masmu'un yuhibbuhu Allah wa yarda ko dai kaji abinda Allah yake so yarda da shi Allah kuma ya umarni da shi kamar yanzu yadda Allah ya gaya mana mu saurara har ma Allah ya gaya mana dabi'a kafirai cin ana karanta alkur'ani za su ce la tasma'u li hadha alqur'an kun ga kenan shi ana son mumini ya saurara to kaga wannan wani abu ne da Allah yake so kake saurare ko kuma masmu'un yubghiduhu Allah ko wani abu ne da kake ji wanda Allah baya so Allah yana kin wannan abu Allah ya hana ya ma yabi waɗanda suka bijirewa irin wannan sauraron ko kuma ya zama masmu'un ne mubahun ma'zunun fi wani abu ne da yake halal ne kaji yanzu ka mai da wani magana kaji misali yin magana ka saurari magana halal ne dan dan kaji magana ba za a ce kurin mujarradin jin magana kana da lada ko kana da alhaki biya da gantar ga me kaji kuma a wani yanayi ka saurara to waɗannan dangane da nau'ikan abubuwan da ake sauraro sun kasu gida uku kamar yadda ibnu Qayyim ya mana bayani to wanda Allah yake so da manzon shi wannan shine ibnu taymiya ya kira da as-sama as-sama al-irfani shine ibnu taymiya ya kira afwan as al furqani sauraron abinda Allah madaukakin sarki yake so ibnu qayyim ya ya kasa as sama zuwa gida uku akwai as-sama wanda yake na na fahimtar abubuwa ne na riskar abubuwa sama'ul idrak ji ne na riskar abu shine irin wanda mu'minan aljanu suka yi suka ce inna sami'na qur'anan ajaba sami'na ma'ana ana abin da yake nemi mun ji wani mun riski wani abu mun saurari wani abin karantawa mai ban mamaki ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadai wannan sama'i ne na idraki na yin imani na amsawa ba wai mujarradin jin bane kaɗai ji ne da fahimta da kuma amsawa shine sama'u Idirakin. ittasala bihi al-iman wal ijaba ji ne da aka fahimta kuma aka amsa akwai kuma sama'ul faham ji na fahimta a shine wanda Allah ya wa kafirai da wanda suke bijirewa ayoyin Allah Allah ya ce fa innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'us summa du'a inna Allah yusmi'u man yasha a wani gurin Allah ya ce inna Allah yusmi'u man yasha wama anta bi musmi'in man fil qubur wannan wanda ji ake nufi ji na fahimta ba ana nufin gaba ɗaya ba ba sa ji ba suna ji amma ji ne na na na na fahimta ba sa yi shine abin da suka ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fiya ashabi sa'ir su ce law kunna nasma'u da muna ji ji na fahimta amma ai suna ji wanda ba na fahimta ba ana manzo Allah na karanta alqur'anin suna ji ana yi wa'azin suna ji sai kuma sama'ul qabuli wal ijaba ji na karba da amsawa in ka karba abu ka amsa sai a ce ka ji ce ma wane je kai za ka ce sami'tu sami'tu anan kana nufin ajabtu na ji na amsa zan yi kaga kalmar sami'a nan ba kurin tana ɗaukar ma'anar ji ba ne, kaɗai tana ɗaukar ma'anar ji da kuma amsawa da karba abin da aka ce a yi to wannan nau'ika na as-sama'a kenan Aminu dai ya sama in ka duba ayoyi da hadisai da dama sun nuna ana son shi amma wani irin sama shine na jin abin da Allah yake so musamman as furqani jin karatun alkur'ani wannan akwai ayoyi da dama da ya nuna mana aiki ne na na bayin Allah na kwarai to amma wanda ake magana nan dangane da su baye su a gurin su baye in sun ce as-sama'u a gurin su baye suna nufin jin waƙoƙi da aka rena daga wanda yake da murya mai daɗi sukan zama su taru da wanda yake shugabantar da'ira na farko-farko sun fara yin shi da sharaɗai Kamar da anan ibn taymiya ya mana ishara zuwa ga ga wannan wannan cewa suna sharɗanta ma a samu akwai malami akwai shehi a tsakiyar da'irar wanda ya harusu ya harusu mina shaitan yana kare su daga shaitan mana an gaura zai abin da ba daidai ba a hana shi sai a sanya wanda yake da daɗin murya sai dinga rera waƙe-waƙe waƙe-waƙen nan ko dai zama waƙe-waƙe na na yaban annabi ko ya waƙe ne yaban alƙur'ani ko ne yaban bayan Allah ko kuma su waƙe-waƙe da za su motsa zuciya sun an yi wannan sai su ta motsa sai ta motsa zuwa ga ƙaunar Allah Shi na ana ibnu taymiya ke cewa wannan motsawar da zuciya take yi ba ta da alaka da wakar ma'ana ba ba ce bace take haifar da san Allah Ya ce da za ka aje wanda yake bautawa cross irin kirista ko kuma mai bautawa gumaka kai mai irin wannan waka shi ma ka zuce za ta motsa zuwa ga san abin da yake bautawa haka wannan shine ne sama a gurin baye. abin ya fara farko farko sai ta tafiya ya ta tafiya ya ta tafiya har ya kayar da muke ganin shi a yau duk wannan kiɗe kiɗe da muke gani na mandiri ta yadda har ya zama sun ɗauke sana'a a zo a ana bugawa ana rawa ana waƙoƙi ana ibe-ibe tun daga nan ya samu asali su asalin shi wanda suka fara suna yi ne da sunan su motsa zuciyarsu zuwa ga san Allah da manzon shi to har abin ya kai kuma ya kai matsayin da ana cakuduwa maza da mata musamman a wasu wurare wannan yanzu ka je irin kasashen laraba kamar irin su masar akwai lokutan da akan haɗe irin wannan na taɓa ganin wani ana tambaye cewa irin wannan haɗuwar da kuka yi maza da mata ba ka ganin akwai saba shari'a sai ce la ai duk wanda gani nan ya zo kullun hazara bi ruhihi kowa da ruhin shi zo ba da jikin shi bane da haka ba lalle ya ji wace ce a kusa da shi ba kowa ne a kusa da shi to dan haka suka yi suke irin wannan sai suka ƙara da rawa sai ya zama asama din an ƙara masa da rawa da da da rangaji na farko ana yi can farko farkon su bayan farko muka ce farko ina nufin farkon fitowar abin cikin karni na biyu zuwa karni na uku rangaji ake yi ana yi to amma yanzu har aka to bikin kuma da ana rawa sai kuma suka ƙara da kuma zaɓo kyawawan masu yin rawa ɗin a ba su tubabi kyawawa suna sawa suna rawa ana kallo a samu mata da yara ƙanana waɗanda suke musu balaga ba waɗanda ba su da gemu kyawawa duk suna ɗaukan wannan wata hanya ce da za su motsa ƙaunarsu ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana yi kuma har aka fara buga wannan abin da muka faɗa a satin da ya wuce na at tagbir fata ce suke samu a jeme ta aje ta ta bushe sai a yi kamar ruba ta kan wani abu ana dokawa kura tana tashi kuma ana yin rawa shi kuma mai waka ɗin ko mai yin bayani ɗin. yana yin bayani ɗin gwargwadon yadda sautin waƙar yake tafiya wannan shi ne sama a nasu da suka ƙirƙiro a kan shi suka tafi suka aka tafi har zuwa yanzu kuma yake ta buɗaɗuwa har zuwa yanzu yadda muke gani da irin abubuwan da suke faruwa a cikin abubuwan wasu ma waƙe-waƙe sun saba wa Allah sun saba abin da manzo Allah ya zo da shi sun wuce abin da shari'a ta zo an shiga babin guluwi to duk daga wannan aka faro ne abin da Ibn taimiyya zai gargaro nan yana mana maganar asama sama isan karin bayani akwai littafi da dama da aka yi wanda suke bayanin akwai na sufayen da suke bayanin sharaɗan shi da yadda ake yin shi da matsayin shi matsayin asama sama din da yanka dauki ihya ulumuddin na Abu Hamid al-Ghazali hujjatul Islam kenan wanda ya rasu shekara ta ɗari biyar da biyar. shi za a gama akwai inda ya nuna yin wannan sama din ma yafi jin alqur'ani yake cewa domin shi a sama ana yin shi ne dan ya dace da da zuciya da abin da yake na ɗabi'a na ɗan adam amma alqur'ani akwai lokacin da in an zo ana karanta ma ba lalle bane ka ji abin da zai dace da kai zaka iya jin ko ana karanto ayoyin azaba ko kai kana ana magana aure a zo ana karanto ayoyin gado ko kana cikin annashuwa ka ana maganar yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu kaga ana ma maganar raban gado sai a tada ma hankali ya irin wannan maganganun cikin iya ulumuddin na na al-ghazali da haka yake cewa yin wannan sama din ma ya ci alqur'ani a gurin su to duka ya kawo wajen fuskoki guda biyar ta inda wannan sama din ya fi alqur'ani ga ma ga kadan daga maganar shi yace fa in qulta fa in kana sama'ul qur'ani mufidan lil wajdi in ka ce jin alqur'ani zai motsa ma abinda ake so na soyayya da kauna fama baluhum yajtami'una ala sama'il gina min alqawalina dunal qari'ina Imam ya ce, idan ka ce jin alqur'ani zai zai motsa mutum soyayya to me yasa su bai suke haduwa suna jin wake-wake da gurin masu waka dan me ba za su tara masu karanta Qur'ani sai musu karatu ba sai yace bakana yambagi an yakuna ijtima'uhum watawajuduhum fi hilakil qurra ila hilakil mughannin idan ka ce ai ya kamata ya zama haɗuwarsu. haduwa ce a wuraren karanta alkur'ani ba wuraren waka ba wa kana bagi an yutlaba inda kulli istima'in fi kulli da'watin qari yace idan ka ce ya kamata a duk da aka da ne mai karatu la qawwal ba mawaki ba fa inna kalamallahi ta'ala afdalu min al-ghina ila mahala zancen Allah ya fi waka ba ba ba ma hadi sai sai imam gazali yace ga amsa idan ka faɗi wancan maganganu ka ce me yasa ba za su ji alkur'ani ba tunda alkur'ani yana motsa zuciya zai motsa zuwa ga abin da suke so me yasa ba za su nemo mai karatun alkur'ani ba me yasa kaza sai imam al-ghazali ya ce ga amsa fa'alam anna al-ghina'a ashaddu tahyijan lil mawajid min al-qur'an to ka sani waka ta bi al motsa wannan abin da ake so ya motsa waka ta bi al-qur'ani min sab'ati auju daga fuskoki bakwai sai ya kafu hujjojin a fuskokin daga cikin gice annal alhana tayyiba ai dadin murya dadin kari munasibatul litiba ta dace da dabi'a amma alquran amma shi alqurani fa innahu la yudiquhu albashar mutum ba zai iya jure shi ba ba zai iya daukar shi ba wa minha daga ciki annal alhana mauzuna? waƙen da za a yi wanda yake a aune an yi shi akan ma'auni tu'didu bi darbi bi diffi wa ghairi wanda za a karba shi da buga mandiri da kayan kida Min ma yuqawil wajhi yana ba wannan abin da yake zuciya ne wa hadha la yajuzu fi qira'atil qur'an wannan ko bi halatta qira'atil qur'ani a buga ganga ba da haka dole mu koma wa idan anan ne za mu ga ganga ita mun ganga za ta kara abin karfi sai ya motsa zuciya wa minha daga cikin buskoki annash annash annash ita waka kalamun mawzun magana ce mai aunanniya wa hadha alwazn fi an-nafs wannan ma'aurin yana tasiri a cikin rai wa inna ma yuzan wazn fi shi'ri dun ayat ana samun wazani ne a cikin waƙe ba cikin ayoyi ba da haka haka yabi ya nuna cewa kai wancan sama'i din yafi kai sama na alqur'ani to wannan gaskiya dai yana cikin karkacewa da kurakurai imam al-ghazali littafin sa iya ulumuddin littafi ne da yake na tazkiya littafi ne da yake maganar yadda mutum zai zama na gari ya mai amma akwai abuwa na kurakure da yawa a ciki abuwa da yawa a ciki shi sa yana cikin littafin da malamai ba sa wasiya ga karanta shi sai ga wanda yake da ilimi mai yawa da zai iya kaucewa abubuwan da suke na ba daidai ba wanda suna da yawa a ciki akwai akwai kuma hadisai mawdu'ai da abuwa da yawa a ciki wanda ya kamata an samu malaman da suke da zafi sosai ma kona shi suke in sun ganshi to duk da cewa ba za ka rasa da wani shi kuma Abu Hamid al irin waɗannan malamai hukuncinsu yana yana yana ga Allah ta wani bangaren za ga ah, an yi hidima an yi bayanai wasu abuwa addini wanda masu kyau kuma a ƙarshe kuma ga wasu abuwa duk cewa shi ana cewa daga baya iya duba daga wannan ilmul kalam da sauran abuwa da ya shiga ya ma mutu yana karanta sayyid bukhari a tare da shi haka wata wasu kissoci suke kawowa to almuhim dai irin yadda su ba suke daukan sama suna ba shi matsayi kenan ga har yadda suna ma bibita shi fiye da jin alkur'ani in za ka tabbata man su ba za ga yadda suka ɗauke shi da mahimmanci ba ma sama ɗin kaɗai ba wani sa'in da kallo kamar yadda na gaya muku samu yara mata ko maza kyawawa a sanya su a gaba ana kallo ana kallo wai wai wanda yana tuna musu girman Allah da azamar Allah da ƙwarewar Allah a halitta da menene duk wani abu ne da yake shedan ya ya kawata musu to shine anan Ibn taymiya bayan ya dan mana mu koma baya kaɗan bayan ya dan gwada mana su bayan Allah abin da suke yi na na asama sai ce summa innahu lamma matsalar Amadu. yayin da zamani ya tsawo sara fi tawaib almutakallimati min almu'tazilati wa ghairi sai aka samu cikin kungiyoyin ahlul kalam ma abuta jidali da jayayya a addini daga cikin mu'tazila da wani su man yukiru hadhihi almahabba wanda yake inkarin mahabba وصار في بعض المتصوفات sai kuma aka samu a cikin wasu bayan man yatlubu tahrikaha wanda yake ƙoƙarin motsa soyayyen shi bi anwa'in min sama'il hadith ta hanyar jin as-sama'il hadith ma'ana ji wanda yake na sabo kirkirarre na wani zance daban kat tadbir kamar abin da suke kira tadbir shine na buga wannan fatar kura tana tashi suna tsira waka wa sama'il buka'i wa tafsiya da jin tafi da ibe ibe fayasma'una min al-aqwal sai ta hanyar wannan sama din da suke yi sai su ji maganganu wal ash'ar da waƙe-waƙe ma fihi tahriku jinsil hubbi alladhi yuharriku min kulli qalbi ma fihi min al-hub da irin abin da yake motsa so irin san da yake cikin zuciyar duk wani wanda yake akwai su a tare da shi suka saurari irin wannan waƙe-waƙen sai ya motsa musu wannan soyayya da suke da ita a zuciya bi haisu yaslu li muhibbil awsan ta yadda wannan abin da suke zai dace da mai san gumaka shi yasa ka tara a coci ana wannan wake waken to ai in ka ga an kida a coci ana ana rausayawa ana rawa su abin da ke kara mu san wannan ibadar su da wannan gumakan nasu to in wancan ya ce abin yana ƙara mai son Allah to a gefe guda kuma wadancan su yana ƙara musu son wannan Allah abin da yake nuna maka shi kiɗan da wake-waken suna motsa abin da yake cikin zuciya ne kurtu wasulban sulban su ne a cross abubuwan da suke na cross wal gilman da yara akwai masu da fitina da san yara irin wanda ɗabi'a su ta lalace su masu neman maza to wanda yana ƙara musu motsa wannan san wannan abu Wani ikhwan da da sauran yan uwa wal da kasashe haka nan masu son kasa shi za ga a harkar soja akwai kiɗa da sarewa da waka saboda shi soja ma'ana a gurin tirin da mai an dasa mai kaunar kasa da san kasa da mai yi, da zo ana busa wannan sarewar ana fareti ana mai sai motsa mai wannan kaunar shi sa zaka ko yaki za a tafi to wani sa akan tsaya a caji da waɗannan abubuwa da wanda a gurin magabata can in za a tafi jihadi tsayawa ake a karantar da ayoyin alkur'ani da hadisai a ja hankali amma daga baya sai zama kuma in duniya su in za a tafi faɗa to abin da za a yi kiɗa za a sa da sarewa azabar zukata da shi to da ka sai ya motsa mutum san abin da ake so ya je ya kare sai ya tafi wal murdan murdan sune yara kanana kyawawa waɗanda ba gashi a fuskar su wanne su wanda mata kama yaslu li muhibbir rahman kama yadda kuma zai dace ga mai san Allah din irin waɗannan zubayan da suke sun suna san Allah a zuciyarsu amma me za su motsa wannan su sai su ce to a zo a yi musu waka a yi musu kiɗa suna je suna rangazawa suna je suna rangazawa da haka wai san Allah yana karuwa a zuciyarsu walakin kana allazina yahdurunahu min ash-shuyukh ibnu taymiya ce a baya waɗanda suke zuwa wannan sama din daga cikin waɗannan malamai da su bayi yashtariduna lahu al-makan suna shartanta wurin da za a yi wal imkan da yadda za a yi shi wal khullan da ma wanda za su zo gurin abokan da za a tare da su a akwai wani shehi a garin nan babban shehi ne a shekarun baya kamin ya mutu yayi yi kasuka daga baya yana ta zargin kan shi kan irin buɗe ƙofa na wanda kiɗe-kiɗe da ake yi yana kuka yana cewa an wuce kima shi ma daga baya dai ya ga abin da ake ya wuce kima tunda tun ana yi da da manufar a motsa zukata zuwa ga Allah a tunatar da sai zama kuma ko ba ta bude ana yi mata ana rawa ana yi ana waƙe-waƙe ana yi ana kaza da kanka kan shi zo yana kuka cikin mutane yana cewa shi ne babban shedanin da ya kawo abubuwan da ya kawo amma da yake Allah bai rubuta zai tuba daga wannan abubuwan ba haka dai har ya cika akan wannan abu ya tafi to irin wannan shi ne abin da shehu sai yake faɗa su na farkon suna yi amma ba kamar yanzu yadda ake ba kuma kamar yadda muke faɗa wannan yana cikin sharrin bid'a yana cikin kowa bancin bid'a da sunna ita bid'a kullum budada take wanda ya kirkiro yanzu bid'a bid'a in yi shekara 20 30 in yazo yaga ana yin ta ba zai gane wanda ya kirkiro ba saboda ta yi gaba ta wuce kuma sanin shi yanzu kaga duk duk waɗanda suke iyaye suka mutu shekara hamsin baya shekara sittin san ana yaban annabi da fiyano ba sani ba daga baya ba, kowa ta buga mandirin farko farkon da aka bare shi sai da aka yi rigima da wasu hatta yan ɗari kara ko wanda sun rigingimu shehu abdullahi da yana da tafiya akan kiɗe-kiɗen wannan mandirin da ake yi ko malamin da aka yi a nan cikin gari shak aliyu kumasi aliyu kumasi nan wajen koki ya rayu shi ma yana yana da rubuce-rubuce akan kin wannan abu duk da yana yana kadiriya amma ba wannan kiɗa-kiɗa yi faɗa da abin ya yi inkare shi to kaga a lokacin ma bada mandiri ake wanda shi mandiri ana ganin a dan duba a ce ai a zamanin annabi an buga ame to yanzu ba da an wuce wanda yanzu ya zama tsohon yayi yanzu irin abubuwan da ake kiɗa da su a gidan rawa a amerika su ake yi da su a a masallaci da wuraren addini to wannan yana cikin yadda ita bid'a take yi. mutum zai iya kirkiro ta idan ta tafi ta yi nisa wata nan ya ganta ba su haɗu ba zai gane ta ba sai ta wuce wuce wallahi to shi ne ibn taymiya ce sun suna sharaɗanta wannan sharaɗan wa rubbama sharadu lahu shaykha suna ma sharaɗanta shi wani sa'i alladhi yahrusu min ash-shaytan wanda zai kare daga shaytan ma'ana kada ya ba shaytan dama summa tawassa fi zalika ghayru mu suka zo suka bude lamarin hatta kharaju bi ila anwa'in min al-ma'asi har suka dawo zuwa ga wani sabon Allah bal ila anwa'in min al-fusuq zuwa fasikanci daban-daban bal kharaja bihi dawa'ihun ila al-kubr as-sarih wasu ma suka kai zuwa kafirci sai ga ana waƙoƙi na kafirci na na wahdatul wujudi da irin waɗannan abuwa bai haisu ya tawajaduna ta yadda suke yin rangaji ala arwa'in min al-ash'ar kan waƙe-waƙe daban-daban allati fiha al-kufr waƙe-waƙen da yake akwai kafirci wal ilhadu da kaucewa hanya bimma huwa min a'zami anwa'il fasad na abin da yake mabi girman anwa'i na banna Mabi girman nau'ikan banna wa yuntiju zalika law min al-ahwali bi hasbi kowa kuma gurgurdan yanayin yadda yake gurgurdan halin da zai samu kansa ana yi wadannan abuwa yanzu inda zaka shiga ko yanzu zaka shiga internet ka tabi youtube ka ka rubuta asubiya misali kalma asubiya da da larabci ko ka sa ash'aru subiya za ga za baka kilim na na wurare daban-daban daban yadda ake yi ko yanzu wasu wata dariƙa molawiya ko makamancin haka su in an zo ana yi ma mai rawa ire tashi ba rawa suke haka ba juyawa za ka suna yi juyawa mutum yana yi kamar yadda rawa take juyawa sun sa wasu irin manyan kaya sai kayan su dinga budewa sai su dinga budewa haka za a yi ta yi akwai wanda kuma za ga yin zuwa zai masallaci ya zauna za a sa mai kujera sai dan muridan su yi da'ira ana yi ana yi sai wanda ya to a guje zo gaban shehin sai ya sujjada sai ya ja da ba sai wance ya to a guje sai ya yi haka za ana yi a masallaci ana yi ana ana ana rawa ana duk akwai su a cikin youtube duka in ka shiga za ka same za ka su kala kala kala kala ga su ne za ka wani gurin maza da mata maza da mata an an cakuɗa ana yi wani gurin kuma za ka maza ne zalla wani gurin mata ne zalla duk kuma ana yin wannan da sunan da sunan addini kowanne da yadda suke yin nasu kamar yadda yake fara ana kama tun tijuri ubadil mushrikina kamar yadda wannan abin yake haifar wa masu masu bauta almushrikina cikin mushirikai wa ahlul kitab da ma'abuta littafin bi hasabi su ma sai haifar musu da abin da suke na ibada gwargwaron yadda suka yi wallazi alaihi muhaqqiqul bashayikh ibnu taymiya ce abinda malamai wanda suke ce abubuwa suke yin tahqiqi in yace albashayikh yana nufin waɗancan malamai na masu yin zuhudu waɗanda ake kira su bayan farko annahu yadda lamari yake kama kala da junaidu kamar yadda junaidu ya faɗa junaidu kamar yadda yake kasa shine abul qasim al junaid muhammad bin al junaid al baghdadi mutumin baghdada ne ya shahara da lakabin sayyidu ta'ifa sayyidu ta'ifa in kaji ba sun ce sayyidu ta'ifa shugaban sufaye shine junaidu asluhu min nahwan asalin shi mutumin nahwan ne ah, nahwan wannan kasashen khurasan ne su ne yanzu afghanistan da iran wannan su ne lokacin waɗannan ƙasashen to mutumin nan ariyar ne wuli da wani sha'abin iraq an haife shi ya taso a iraki wa min kalami shi junaidu yawanci malamai suna sannafa shi cikin sofaye masu sassauƙan lamari za ka ibnu taymiyan kana karanta ta mishi da dama yana kama gangane shi kamar yadda nan muke gani yana kuma cikin sufayen da yake girmamawa irin su ah, Abu Sulaiman Darani irin su Sa'id bin Abdullah Tustari irin su Fudail bin Iyad da zaka yana kawo suna da subanci amma ba irin wannan wanda ake magana ba to shi Junaid yana yana cikin wannan wanda akan karɓi wasu maganganunsu to shi yana cewa wa min kalamihi daga cikin irin maganganunsa da yake yi shi junaid yana ce a hanyoyi masu dudar dukkan a rufe al-turuq masudatun ala al-khalqi illa man iqtafa asarar rasuli alaihi salatu wassalam duk wata hanya da halitta za su bi zuwa ga Allah a toce take sai wanda ya bi hanyar da manzo Allah ya bi sallallahu alaihi wasallam wa qala yana cewa man lam yahfaz al-qur'an shi jirai yana cewa duk wanda bai haddace qur'ani ba walam yaktubu al-hadith bai rubuta hadisi ba ma'ana bai nemi ilimin hadisi ya san shi ba la yuqtada bihi fi hadha al bai kamata ya koyi shi a wannan lamarin ba kaga yanzu ba yanzu ba haka suke ba hmm. abadun nasi anil qur'an sun fi nesa ga alqur'ani in ka samu sun karanta shi to za ka samu kuma wajen sanin ma'anonin shi ba san shi ba amma na yanzu ma manya-manyan wanda suke jagorancin tafiya ɗin ba kowanne yake da shi ba sai yake cewa ai a tasawuf yana nufin subanci sai ce li anna ilmana domin ilimin wannan na subanci yuqayyadu bil kitabi was sunna yana da bebe da alqur'ani da sunna wa qad junaidu khalqan min al-ulama junaid ya gamu da malamai da yawa wa darasa al ala abi ya karanta fiqh a gurin imam abu thawr wa kana yuki fi halaqatihi fi halaqati yana bada fatawa a halaqa abu thawr bi hadarati yana nan abu thawr yana gurin gogo ibnu ishirin sana yana dan shekara 20 a lokacin shi junaid wa sahiba jama'atan min al ya zauna da mutane da yawa daga cikin masu ibada waɗanda ake kira su bayan a wancan lokacin wa shahara bi sohbati khali ya shahara da zama da kawunsa surri wal haris al muhasibi kawunsa mai wanda ake kira surri da al haris al muhasibi wa tubiya yawm as-sabti ya mutu rana asabar fi shawwal sanata 98 wa 200 298 wa kila 97 wasu kace da 97 kaga cikin karni na uku kenan wa qasalahu abu muhammad al hariri a wa salla alaihi waladuhu wa harazul jam'a allazi salla alai an kiyasta mutanen da suke mai sallah fa kanu nahwa 60 alfan kusan mutum 60 to wannan jiredu shine ibnu taymiya yake cewa yadda lamarin yake kamar yadda jiredu yake faɗa man takallaba samaa duk wanda ya kirkiri ji ma'ana ya shine ya kirkire wannan sama din ya tara mutane ya zo yana yi yana yi ya kirkiro abin fitinabi sai an fitine shi da abin wa man salafahu as-sama'u istaraha bihi wanda kuma zuwa yi kurge tara ana yi ba kirkira yayi ba ba ne ma ba zuciya sai ji ana yi to sai ya samu hutu da shi ma'ana sai dan samu sakin zuciya ta dan saki dan ji dadi da shi wa ma'ana zalika ibnu jami'a ce abin da yake nabi annahu la yushra'u al-istima'u li hadha as al muhdath ba shar'anta a tare ba dan yin wannan sama din a tare mutane a ce ku zo mu yi as-sama wa wanda babu waka da babu waka ana kada ana ragaji ce ba shar'anta ba wala yu'maru bihi ba ya umarni da shi ba wala yuttakhadhu zalika ka daina qurba ba ba ɗaukan wannan addini da kusanci ga Allah fa innal qurba wal ibadat kusanci da ibada da abin da za kira neman kusanci da ibada inna ma tuqadu anir rusuli ana samu shi ne daga manzanni salawatullahi wa salamuhu alaihi fakama annahu la harama illa ma haramahu Allah kamar yadda babu haram sai abinda Allah ya haramta wala dina babu addini illa ma shara'ahu Allah sai abinda Allah ya shar'anta me yake nuna haka qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah Allah yana zargin mushrikai yana yana kushe su yana cewa suna da wasu abokan tarayya ne da suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai izini ba sai nuna duk wanda zai shar'anta wani abu wanda Allah bai izini ba da sunan addini to wannan abin zargi ne ibnu taymiya ce haka lamarin yake wale haza qala ta'ala dan haka Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah in har kuna son Allah fattabi'uni kubini yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum ya da muku fa ja'ala mahabbatahum lillah sai wannan aya Allah ya sanya son wannan bayi ga Allah mujibatan li mutaba'ati rasuli tana wajabta musu bin manzon Allah mana in dai kuna son Allah ta wannan su yadda kuke wa Allah ta wajabta muku bin manzon Allah waja'ala mutaba'ata rasulihi sannan Allah ya sanya bin manzon Allah mujibatan li mahabbati Allah da tana wajabta musu musu Allah da haka in kuna son Allah to ku bi manzon Allah in kun bi manzon Allah za ku so Allah qala ubayy ibn ka'ab radiyallahu anhu ubayyu dan ka'ab yana cewa alaikum bis sabili was sunna ku bi tabarki bi kake ku bi sunna fa innahu ma min abdin ala sabili was sunna babu wani bawa da yake kan tabarki da Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul Allah ce kada ku bi hanyoyi da haka hanya ɗaya za ka bi ita ce as-sabil sunna ta har tabarkin manzo Allah ya ce wani ba da yake kan hanya mai kakkiya da sunna zakarallaha ya ambaci Allah sha'arra jilduhu ba ta samana ta motsa jika jikinsa ya tashi min makhabatillah saboda tsoron Allah ba wani bawa da zai haka illa tahattat anhu khatayahu ba sai sai kurakuransa sun kade kama ya tahattul waraqul yabisu an shajara kamar yadda ganye bushashe yake kaɗewa daga bishiya ba wani bawa da yake kan sunna in ya ta barki da zai tuna Allah ya ji tsika jikinsa ta motsa ma'ana ya ci tsoron Allah sannan saboda tsoron Allah to ba ce sai zunuban su kankare kamar yadda bishiya take zubar da ganyenta wa ma min abdin ala sabili was sunna babu wani bawa da yake kan tabarkin gaskiya da sunna zakara Allah khaliyan da zai ambaci Allah shi kadai wa fadat aynahu idanun su zubar da hawaye min khashyati Allah saboda tsoron Allah illa lam tamassahu an-nar abadan fa wuta ba za ta shafe shi ba har abada wa inna qatisadan fi sabilin wa sunnatin yin daidai gwargwado tsayawa tsakatsake shi ne iktisad ba ba wuce gona da iri ba gazawa ma'ana wasan shi ne iktisad mutum bai wuce gona da iri ba bai kuma gaza ba yadda aka ce ya yi? to yin wannan a cikin bin tabarkin addini da sunna khairun ya bi alkhairi min istihadin fi khilafi sabili wa sunna bai da mutum yi ya yi kokari ya ba da iya iyawarsa wajen bin wata hanya ba ta musulunci ba kuma hanya ba ta sunna ba shi yasa mai ibadar bid'a wanda zai ibada ta bid'a ya kwana yana yi kwana yana yi tur yana wuce ibada ta bid'a wanda zai tashi wutiri sa'a biyu a raka'a uku ko raka'a biyar ya bi alkhairi akan wancan wanda ya kwana yana shi yasa da Allah ya tashi nuna mana hadarin yin abu ba dan Allah ba yin abu ba wanda Allah ya ce ai ba sai Allah ya kira da waɗannan al-akhsari hal unabbi'ukum bil na a'mala dan da ce allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a haka ijtihadi wajen sabawa suna da me to mutum ya tsaya ɗan takaita bai wuce gona da iri ba a wajen sunna bi alkhairi kawai za ga ga misali mutum zai kwana a masallaci na karanta jalali kwana ya sa sifika bai yi bacci ba bai bari an yi ba yana ta yi yana ta yi haka zai kwana yana yi amma in ka koma hadisi wanda Allah ya ce wanda ya karanta ayoyi na ƙarshen suratul baqara a dare kafa tawo sun wadatar masa malamai suka ce sun wadatar mai da kiyamul layl wasu suka ce sun wadatar mai da kaza dauki duk fassara ma da zaka dauka wanda ya waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul baqara ya fi wancan wanda ya kwane na wancan don wannan ikhtisajun ne fi sunna wancan ko hadin ne fil bid'a dan karshe zai zo ta karanta su abuwa wanda wanda Allah da manzon su bai saukan ba dube yanzu zamu zo mu zauna minti 50 55 mu karanta wannan littafi ayoyi da hadisi da manganin magabata amma ni sai zai zauna awa hudu ana karanta mai tatsuniya yana ihu kaga wannan tsawon awa hudun babu alkhairi a cikin ta yan mintunan da aka karanta hadisi da alqur'ani ya ga to shine abin da nan wannan sahabi yake fada shi yasa ba ba mai morewa a rayuwa irin mabiyin sunna saboda akwai abuwa da yawa ingantattu kuma babu babu wahala dama a cikin addinin Allah babu kunci cikin addinin Allah kuma ka yi su ka samu lada masu dimbin yawa mai dimbin yawa wani kuma ya yi ninkin ba ninkin wannan kuma ya tashi ba komai a gurin Allah shi yasa tsayawa kan sunna shine fi alkhairi ana yace faharisu an takuna a'malukum bi kokari ayyukan ku su zama iqtisadan daidai tsayawa daidai hajan da kokari ala hajil anbiya kan tabarkin annabawa wa sunan wa sunnatihim da su wannan magana ta ubay ibn ka'ab ka duba hilatul awliya ta abu nu'aym da sibatu na ibn jawzi da littafin az-zuhd na ibn mubarak duk sun kawo wannan magana ta Ubay ibn Ka'ab wa hadha mabsutun fi ghairi hadha al-mawdi ibn ce wannan mun bayyana shi mun yi bayanin shi billa billa a wani guri ba wannan ba kamar yadda na gaya mana ba yayi doguwar magana cikin al-istiqama idan zaka samu al-istiqama wannan littafin doguwar magana akan as-sama bayan yayi bayanin wanda ya Allah da manzon suka yarda da shi da yadda yake sai ya shigo kuma da wanda muka bayani na subaye da irin yadda suka ɗauke shi har ya koma ya dauko maganganun su baye na da dangane da asama da yadda yake dogon ne bayani ya akai walau kana hadha mimma yu'maru bihi wa yustahabbu da wannan sama din da su bai suke yi yana cikin abin da aka umarni yana cikin abin da ake so wa taslu bihi al kuma zukata suna gyaruwa da shi lil ma'budi ga abin bauta al mahbub wanda ake so da kana zalika mimma dallatil adillatu shar'iyyatu alayhi da dalilai na shari'a sun nuna amma kamar yadda muka ka bi alqur'ani sai dai ka samu as-sama'ul sai dai rajin alqur'ani wa min al abu ne sananne annahu lam yakun fil quruni salasati mufaddala cikin karnonin guda uku waɗanda aka fifita su waɗannan karnoni su aka fifita allati qala fiha annabiyyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da waɗannan karnoni guda uku yace khairul quruni qarni mafi alkhairin karnoni sune karnin da da nake ciki za ga a riwaya khairu ummati karni ko khairun nasi karni ya bi inganci akan khairul quruni alqarni anan malamai sai sabani mai ake nufi da karni wasu ce shekara 80 wasu ce 70 wasu ce kaza amma dai ana abin da ake nufi mutanen da za su rayu a wani lokaci su kare a wani lokaci galiba akan ce shekara 100 wanda Allah ce mabi alkhairin karni shine karnin da na rayu shine karnin sahabbai shi bi kowane karni alheri duk wani alheri da za a gani yanzu da wani abu na addini da wani naban ban sha'awa in dai a abin da ya shafi addinin Allah ne to a wancan karnin ya fi ya ya ninka wanda za a gani a yanzu in ka game da masu amana da masu takawa da masu kaza na wancan karnin ya fi sannan sai manzo Allah ya ce summal ladina yaluna sannan wanda suke bin su summal ladina yaluna sannan wanda suke bin su wannan yasa da'iman za ga ahlus sunna suna magana bin salaf salaf salaf saboda manzo Allah ya cewa alkhairin su ya bi namu wannan khairiyar da aka ba su sai ta sanya su ne jagaba wajen abin da ya shafi harka addini amma za ka ga a yanzu waɗanda suke batattu ba su so ma kai maganar magabata sun tsare ka ce abi addini yadda magabata ya zo da shi saboda wannan zai toshe musu kofar abubuwan da za su kawo ce ku dai kullum ku ce magabata magabata har za a gama wani sa'in suna cewa yanzu sai mu zo muna rayuwa a karni na 21 kuma da mu karni na 7 ai wannan koma baya ne a addini a addini wancan karnin da kake magana da bakwai ya bi wannan karnin naka komai komai a cikin karnin naka saboda abinda wancan karni ya kunsa cikin shi manzo Allah ya rayu cikin shi sayyidina Abubakar ya rayu cikin sayyidina Umar ya rayu kuma kai ka san zababbu ne a gurin Allah to Allah ya zaba musu karnin da yafi nasa karnin ba yadda za a yi ya zangu da zamu zo daga karshe a ce karnin da yafi karnin da manzon Allah ya rayu ko a ce jama'an mu tafi ta manzon Allah ba zai yi ba domin in kai haka to ka ka cire zabin da yake ci Allah ya manzon Allah yadda Allah ya zabi manzon Allah haka ya zaba mai gari da inda aka haife shi da inda ya ji duk zabi ne daga Allah ai manzon Allah ba shi kure ta ce Madina zani ba ai umarni ne yasa ya tabbadina Madina inda an ce tafi sham ko falastin ko misra canza shi to me yasa Allah ya ce tafi canza zabi ne na Allah haka yadda Allah ya zaban masa addini haka ya mai mataimaka haka ya mai mata haka ya mai yaya duk wani abin da ga Allah ya ba manzo Allah zafi ne wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa to amma yanzu ne zo ce mana a'a banda karni yanzu kai yanzu kai abin da yake kallo wannan madiyat kake kallo abuwa da suke na duniya wannan kuma ba mizani bane a gurin Allah inda mizani ne da yanzu yanzu kai da yake nan sai a ce to tura america sun bi ka dan sun bi ka waɗannan madiyat din su ne ma suke yi kai ka samu kai wannan in sun gama da shi su turo maka sai kai ta murna ba haka ne ka sai moja duwa da suke ta murna wani ya gama wanta kana ta kana ta murna kana jin daɗi to ai wannan ba shine mizani ba mizanin shine kai me tsakaninka da Allah me alaka ka da Allah me matsayinka a gurin Allah to dan haka waɗannan qurudun sune al-qurudul mufaddala to ibnu taymiya yake ce a cikin waɗannan karnoni al-mufaddala ba a samu ba sai yake ce da fil hijaz ko a hijaz kuma ce hijaz makka madina da garuruwan da suke yi su wala fil sham ko garuruwan sham wala fil yaman ko garuruwan yaman wala fil iraq ko iraqi wala fil misra ko misra wala fil khurasan ko garuruwan khurasan irin Afghanistan a wannan lokaci da Farisa da waɗannan ƙasashe ba a samu ahadun min ahalil khairi wani daga cikin ma'abota alkhairi ba waddini da addini ya yajtami'u ala sama'il mubtada'i li salahil qulub da yake haduwa su irin wannan sama na bid'a wai dan a gyara zakata kuma ibnu ya ce as-sama'il mubtada'i domin akwai as-sama' as-sunni za mu yi haduwa yanzu mu ce a karanta qur'ani kamar yadda sabon manzo Allah suke wannan as-sama' ne a as-sunni ba ba laifi a ciki sabon manzo Allah na in sun hada junan su ce tuna mana Allah ce to wannan wannan wanda aka na bid'a ka mutane na rawa suna rangaje ana karanta waƙoƙi da talhini wannan ba samu a cikin magabata ba sai yake cewa wa li hadha kariyahu al a'imma da haka manyan manyan malamai jagorori suka ki wannan abu kal imami ahmad wa ghairi kamar imamu ahmad da waninsa ata'addahu shafi'i min ihdasi zanadiqa a imamu shafi ya ya ma samu wannan abu daga abin da zindikai ne suka kirkiro ina ƙara lokacin da yake cewa khallaftu bi baghdad shay'an imamu shafi kun san ya zauna a baghdad daga baya koma masar fatoyinsa da yi a baghdad shi ake kira uh, mazhabul qadim ya zo masar kuma wasu ya caccanza wasu fatoyin sai a ce to a mazhabar sa qadim ya ce kaza a jadid kuma ya ce kaza to yace da ya dawo masar sai yake cewa a baghdad na baro shay'an wani abu a hadasa hun zanadika da zindikai sun kirkiro shi ce na baro shi sai ya ce yusammunahu at-taghbir suna gina shi at-taghbir shine buga fatan nan da tsalle ana rawa yasudduna bihi an-nas an nasa an al quran suna kange mutane gaban al-qur'an haka imam shafi ne nuna mamuna abin sai ya ce ai wannan abin ma sai kira shi da zindiƙai da suke kirkiro shi saboda munin abin wa amma ma lam yaqsirhu al-insan amma abinda mutum bai nufe shi ba min al-istima'i na wani abin da kaje fala ya tarattabu alai ba komai akai ba abin da ba da nufi ba ba da niyya ba Kullum kaje yanzu kamar yanzu muna kana zaune da sai sai a wuce da mota da kida ai ana ana sa kila ma dan wannan wasu da ake tare ta kaje kidan yana dukan zuciya dindin to irin wannan la ya tarattabu alaihi shay dan baka nufi shi ba wani abu ne arid da yazo maka kuma ba yadda zaka yi aka sa abin da za ka yi ka rufe kunnen ka kaji da haka ibnu taymiya ce to shine waccan magana da junaydi yake yi cewa man takallama samaa futina bihi wa man sadafahu sama wanda ajin ne yazo ya riske shi to istaraha bihi la nahyun wa la zammun bi ittifaqil a'imma wannan hani bai hadu da shi ba ba kuma zargi a tare da shi da ittifaqin malamai dan wani abu ne da yazo ma musadafatan wa li hadha inma yatarattabu adh-dhanbu ana yin zargin ne wal ana yaban ne ala listima'i akan zaunawa a saurara la ala sama ba akan jin ba akwai banci tsakanin alistima da as sama'u alistima shine ka zauna kana sauraron abu dake dake amma as sama'u ka ji abu ba lalle ka iya gane ba ile yanzu ka ji hayaniya ka ka ji amma da za ce me ba baka san me me ba baka ma rike wata kalma ba amma ka ji wannan shi kira sama amma alistima'u ka saurara ka gane shi sai Allah ce wa idza quri'a al-qur'anu sai Allah ce me fastami'u lahu fastami'u lahu ku saurara ma'ana sauraro na ji da fahimta da karba sai ce fal mustami'u lil qur'ani yusabu alai wanda zai koyi qur'ani yana bi yana saurare yana bi daki daki ga ba bashi lada wasami'u lahu min ghairi qasdi wa iradati la yusabu ala zalik wanda ko zai ji ba da irada ba ba da wani kasari ba kamar yadda muka ga misali kuma wani wuce ya sa karatun alqur'ani kurin kana zaune sai ka wani auci. kurin ka dai ja wuce ana karatun Qur'ani kila ma baka san me ake karanta ba amma dai ka gane karatun Qur'ani ne wannan ba wata lada da za a baka idil a'malu bin niyyat amma wanda zai sace bari in zauna in saurari karatun Al-Qur'ani to wannan wannan wannan yana da yana da lada wa kadhalika ma yunha an istima'ihi min al-malahi haka nan da abin da aka hana saurare na kayan shagaltawa kayan kiɗa law sami'ahu sami'u biduni qasdihi lam yadurruhu zalim da mutum zai ji ba tare da yayi nufi ba bai yi nufi ba bai nufata ba kullun bagdatar wannan ba zai cutar da shi ba falau sami'a sami'u baitan ba ba'da halihi da bai ji yana ji sai wani baiti ya dace da halin da yake ciki fa harraka sakinahul mahmud sai ya motsa abin da ke cikin zuciyarsa na abin da ake so misali wani baiti ya ji sai motsa mai san Allah ko san annabi a cikin shi dai kurin ya ji baitin sai ya ji baitin ya motsa mai san Allah da san annabi wa za ja qatinahul mahbub ya motsa abin da ke cikin zuciyar shi a zaune qatin abin da yake ciki a zaune aw masala bi zalika ko ma ya bi har ya dan rera haka a baki wa nawi zalik lam yakun hadha min bayan hannu? wannan ba cikin abin da aka hana wa kana al mahmudul hasan harakat qalbihi allati yuhibbuha Allah wa rasuluhu ila mahabbatihi ibn ya ce sai ya zama abin yabo abin mai kyau shine harakata kalbi wannan motsin da zuciyarsa ta yi allati yuhibbu Allah wa rasuluhu wanda Allah yake so motsin da ta motsa da abin da Allah yake so manzo Allah yake so ila mahabbati zuwa ga san Allah allati tatadammanu fi ila ma yuhibbu Allah wa tarka ma yakrahu Allah wanda ya kunshi san abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so kallazi staza baitan kamar wanda ya zo wuciya ta wani gida fasami a ƙa'ilan ya ƙulu sai ya ji wani mai magana yana cewa kulla yaumin ta tanawwa ƙaira haza bika ajmal kulla yaumin ta tanawwa kowane rana tana canza launi ƙaira haza bika ajmal amma dai kai wannan ya fi maka kyau ya ji wannan baiti fa aka zame nuhu isharatan tunasi wado sai ya ciri wani abu daga baitin wanda ya dace da yanayin da yake ciki fa innal isharati min babil qiyas wal itibar to kaga wannan ba da manufa ba kurin ciye sai ga abin ya dace da wani yanayi da yake ciki to wannan babu wani abu domin ishara min babil qiyas wal itibari wa al amsal kuma babi ne na qiyasi da buga misalai wa mas'alatu samai kabiratun muntashira ibnu taymiya ce mas'ala ta sama'i babba ce ta yadu kada ta kallamna alaiha fi ghairi hadha al-mawdi mun yi magana ta ba a wannan guri ba a wasu wurare da dama kamar yadda ne mana ishara zuwa zuwa gare shi. Yadda bayan yanzu nan? abinda zamu shiga sai ibnu taymiya sake dawo da mu kuma sama wanda shi ake son mutum zai in kana son ka motsa soyayya ga Allah soyayyar kaga manzon Allah to ga hanyar da zaka motsa ta sai ka mara dalilai da ayoyi da suke nuna yadda magabata suke yi abinda muka karanta daidai Allah ya ba lada na kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik